Mai saurare barkanmu da saduwa a shirin kasuwa a kai miki dole da kan zo muku a daidai wannan lokaci Shirin namu na yau zai duba irin hoɓɓasar da gwamnatocin jihohi ke yi ne wajen haɓaka harkokin kasuwanci da zai ba da dama wajen kafa kamfanoni da zuma samar da yanayin zaburar da harkokin kasuwanci don bunƙasa tattalin arzikin jihohi da ma ƙasa baki ɗaya. Jihar Gombe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta gudanar da taron 'yan kasuwa na ciki da kuma wajen Najeriya da zumar faɗakar da su game da abubuwan da jihar ke da su da za su bunƙasa harkokin kasuwanci. Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya, gwamnan jihar Gombe, a hirata da shi, ya yi bayanin yadda wannan taro zai bunƙasa harkokin kasuwancin jihar. Gazato na yin masana'antu shine zai daɗa ɗabbaka kuma ya ƙarfafa kasuwanci. Duk ƙasashen da suka ci gaba suna da masana'antu, suna da harkoki na gudanar da kasuwanci, suna da hanyoyi na samun tsare-tsaren da 'yan kasuwa za su iya samun jari na kuɗi da kuma na dabaru da kuma harkar da ta shafi ilimi na zamani wanda shine duka in ka haɗa ga za a iya samun ingantuwa bisa tattalin arziki jihar gombe kamar sauran jihohinmu tana cin matsi kuma najeriya ma da kuma duk duniyar gaba ɗaya a yanzu dai ka san tattalin arzikin kasa ya taɓarɓare ya lalace ba mu ɗauko tsarin da ya kamata a yi don jihohin nan su zanna bisa diga-digansu diga-digansu akan kafa daga sama kuma inda muke samowa dan abun da yake zuwa mulke jihohin da shi yana da raguwa kusan kullum sannan bashi ma da ake ci yanzu kusan yana nema a shakan dan abun da ake samu din to saboda haka wannan shine dalilin da yasa jihohin namu dole mu duba hanyoyi da dabarun da za a iya yi mu samu a samu kudaden shiga musamman ga 'yan kasuwa waɗanda za su iya kafa kamfanoni in sun yi kamfanoni za a iya samun diloli za a samu wanda suke tuka kaya su kai ko kuma a'a in gurin sarrafa kayan gona ne ya kasance wanda suka yi noma ganin cewa mutanen mu akasare manoma ne suna da guraren da za su sai da kayan su don a sarrafa kayan ya zama abin da za a amfana da shi kuma mutane su makala a jikin wannan daga wanda ya noma zuwa wanda ya dauko ya dako zuwa wanda ya safara ya gyara zuwa wanda ya saya a matsayin dan kasuwa ya kai ya saida kowa yana da abin yi duka mun makale bisa abin da ya dace domin ƙasa tana ci gaba kuma ana samun walwala cikin jin daɗi. ka zaga kaga wasu ah, rumfuna wayanda yake masu sha'awan ku yi tafiya tare da su mm. a harkan kasuwanci da masana'antu mm. ya zuwa wannan lokaci kamar kamfanoni nawa ne suka guda. sha'awar kiran nan da kuka yi musu don su zo abin kasa zan faɗi wani abu guda a dalilin wancan gandun masana'antu da yanzu kusan zan ce kashi ɗaya bisa ukunsa ya kusan ya kammala don ya zuwa watan sha biyu allah da za mu gama wannan ganin haka wadda suka rubuto takarda ma ta biyo ta ofis ina wanda suke bukatar su samu guri don su yi masana'antu ya kai kusan ɗari wasu su wasu na waje kuma a wannan sakamakon wannan taro da muka yi na neman jan hankalin mutane da kuma faɗakar da su me muke da shi ko me ya kamata a yi tsazo a yi mun samu kamfanoni da muka sa hannu yarjejeniya na fahimtar za su zo su kawo abun nan eh, jari mun samu kamfanoni guda shida tabbas waɗanda mataimakin shugaban ƙasa da kansa ya tsaya shaida muka sa hannu tsakaninmu da su don mun tabbatar musu cewa duk abin da suke bukata za mu iya musu su kuma sun yi alkawarin cewa suna da jari da za su zuba na na biliyan 75 a jihar Gombe a wannan lokaci to kamfanoni shida in sun yi biliyan 70 in aka yi maganar kamfanoni 300 kaga abin zai yi yaukaka kuma zai yi nauyi zai yi yawa fatan mu shine a iya kafa masana'antu da zai sa tattalin arziki ya inganta yaran mu su samu aikin yi iyaye su samu sana'ar ko ta dillanci ko ta sarrafawa su ma sun samu wani abu sannan jihar ta samu kuɗin shiga domin kowa an yana da shi ba zai je haushi ko kyashin bada wani abu na guduma a fannin ko eh, haraji ko kuma kuɗin rajista domin ya samu ya gudanar da harkokinsa kaga kusan nasarar ta fuska biyu ne wannan shine dalili ko akwai wani shiri da tabbatar masu wanda suke zuwa eh, masana'antun nan za su samu wadataccen makamashin da za su dinga gudanar da harkokin na faɗa a cikin abubuwan da muka fi ganin cewa dama ne kuma shi zai fi taimako ga mutane da za su zo su zuwa jari a nan na farko akwai daɗin kodam daɗin kodam an yi shi fiye da shekara arba'in da ta wuce an yi gidan wuta a daɗin kodam wanda zai iya ba da megawatt arba'in an zo a kwanan na wani kamfani na data power holding company sun zo da bukatan guri a gombe da su iya ba da megawatt 250 kusan ninki biyar ko shidan wanda ma wannan din suka muke da shi a yanzu to kaga a tsakanin waɗannan biyu tun da dai yawan samun wuta shine zai sa masana'antu su gudana muna da wajen 300 megawatt abinda ake megawatt 300 megawatt 300 a yanzu ba karamin gudanar da abu zai yi ba ya duk karfin arewa maso gabas nan gaba ke da mu ce mu ci megawatt 300 nan ba ballantana dan guri da yake da masana'antu da wata watakila ba za su wuce ɗari ko ɗari 200 to idan aka yi su da kyau ina tabbata cewa ah, ba mu da iyakacin inda za mu iya zuwa domin bayan filin ga ruwa ga kayan da za a sarrafa ga ainihin tsaro sannan kuma ga wuta waɗannan kusan su ne abubuwan da ga kuma kasuwa muna tsakiyan arewa maso gabas kewaye da mu kuma bayan da jihohin nan ma akwai ƙasashe kamar kamaru kamar chad kamar niger duk jiha ɗaya ka za mu tsallake mu shiga cikin su saboda haka kasuwar mu ba karama ba ce kuma a duran da muke kallon jihohin mu nan mu kalle su a matsayin kasashe wasu kasashen da suke afirka irin su gambia irin su lesotho irin su eh, botswana su ina duk ba su fi girman gwambin nan amma kuma an suna ansa sunan kasashe to mu mu kalli kanmu a matsayin kasashen mu yi aiki tukuru dan mu ci musu kuma mu fi musu harkan kasuwanci da kuma tafiyar da su yana ga hannun 'yan kasuwa da kuma waɗanda ke zuba jarinsu don gudanar da kasuwanci don samar da riba da kuma ayyukan yi wa al'ummar ƙasa. Alhaji Sunusi Abdullahi Lere shine shugaban 'yan kasuwar jihar Gombe ya yaba da wannan shiri. Illa iyaka suna buƙatar tallafi daga wajen gwamnati don bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Ni na ɗan Sunusi Abdullahi mai rediyo ciyaman 'yan kasuwan Gombe. To a gaskiya mu ba abin da za mu ce sai godiya don gwamnati ƙoƙarin da yake mana ba a magana don sai ya tura sarkin fulani kasar waje ya kai wata wajen biyu a can ba me za ka ce ke damun harkan kasuwanci a jihar gombe in akwai eh mu a gaskiya kasuwanci a gombe ba abin da yake damun mu yanzu abin da muke bukata kawai a bude guntun sunan din nan a ba wa kowa dan kasuwa kowa a taimaka a ba zuba jarinsa shi ma ya samu ya gina gurinsa shi ma ya kamfani a gurin shi ma ya samu ci gaba yadda aka gayyato mutanen waje saboda zaman mu da kuma ci gaban da muka samu a gombe samar da kamfanoni da masana'antu da za su rinka sarrafa irin albarkatun da ake da su na daga cikin hanyoyin bunƙasa harkar kasuwanci da kuma samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan da ke yawon gararan ba a kan tituna da kuma zaman kashe wando. A wannan gabar sarkin shanun Yamaltu, Alhaji Abubakar Bello ya a aniyar samar da kamfanin sarrafa shinkafa da kuma samar da madara daga shanu. Sunana Abubakar Muhammad Bello sarkin shanun Yamaltu. Insha Allah da niyya zan kawo zan kawo mega rice mill a cikin wannan wannan da su faɗi. Zan kawo babban kamfanin yin shinkafa da kuma zan kama babban kamfanin yin nono in fact ma na yi shawara daga yanzu ma Allah yadda zan fara tunanin dawo dabbobi na suka tafi tafi zuwa Adamawa da Yobe don yin mashikari zan nemi wurin zaman su ba su ke iya sun akko ba ko ya multu ba wanda ina da su dama suna tafiya su mashikari ko su kamanta Taraba da Benue to insha Allah zan shirin dawo da su kusa da gida domin su zo su suna ba da gudunmawa wurin fidda madara ina ana yin ta sannan kuma zan kawo babban milin mashin tunda akwai wuta a wurin nan zama kashe daɗin kowa tun daɗin kowa kamar santa ne ta haɗa yobe daga daɗin kowa nan zuwa yobe bai cike 40 kilomita ba daga daɗin kowa zuwa borno bai cike kamar 10 kilomita ba kai lezin dadma ma daga daɗin kowa nan zuwa adamawa bai cike 30 kilomita ba sannan kuma kaga muna iyaka da boci so kaga duka ta tana tsakiya ne so insha Allah ni dai ni dai da mutane yana duka insha Allah ina da insha Allah zan bar gudumawa ta bangare guda biyu ta bangaren kawo dabbobi da yin nono da a dinga yin bilin a wannan wurin da kuma insha Allah yin kawo babban mega rice milling na shinkafa Allah ya so yadda wannan kan riga ne wannan niyan Allah ya yadda a nasu bangaren wakilan al'umma sun jaddada muhimmancin duba wasu hanyoyi da zai taimaka wa gwamnatoci samar da ayyukan yi wa matasa ta fuskar saye da sayarwa sanata sa'idu alkali ya yi karin haske kan batun to ku a matsayinku na wakilan jama'a me za ku ce akan wannan shiri na gwamna to a matsayina na wakilin mazabar gombe ta arewa ina son yi amfani da wannan dama in yi wa shi gwamna godiya dole sai mun koma private sector private sector nan ita ne za ta iya ɗaukan workforce in ji bature na ma'aikata don su samu sana'an yi to idan ba gwamnati tana karkata da wannan ba saboda dole matasan nan sai an nemi su kuma makomarsu to makomarsu kuma shine irin wannan hoɓasa da shi na inuwa ya haye saboda a samu kamfanoni a samu masana'antu saboda ya bunƙata tattalin arzikin jihar gombe da tattalin arzikin najeriya gaba daya. abdulhab jihar gombe jiha ce da allah ya bata wadata na, na abubuwa da yawa kamar solid minerals a wajen agriculture jihar gombe tana da irin wannan to duka cikinsu wanda duka aka samu aka hoɓasa za a sami sakamako mai kyau to da wannan ne kuma nake cewa abdulhab muhammad daga dandalin wajen taron gudanar da wayar da kan al'umma game da harkar bunƙasa kasuwanci a jihar gombe